sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da kowa cikin wannan fotowar wata ita ce zango na ƙarshe a wannan rana da fatan an sha ruwa lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da dalla cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokun san sai kuma labarin duniya da dumi abin da zai biyo baya shine shirin afirka a yau daga nan kuma sai tafsirin alkur'ani mai girma da muke kawo muku a cikin wannan wata na ramadan mai alfarma sai kuma shirin na muryoyin masu saurare sannan a jiki soshin rayuwa sai kuma mu karkare da amsoshin aƙida to da fatan za ku kusance tare da mu domin jin shirin daga farkonsa har ƙarshensa to yanzu sai a gya zama domin a shirin nan na kokon san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san. Masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 25 ga watan afrilin shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan Ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 1441 da suka gabata a rana irin ta yau wato ranar goma sha biyu ga watan Ramadan na shekara ta farko bayan hijirar manzan Allah daga maka zuwa Madina manzon Allah ce da aminci Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka ya kulla alaka ta yan uwantaka tsakanin sahabbansa muhajirun da kuma ansar a birnin Madina muhajirun dai su ne waɗanda suka yi ƙaura daga makka zuwa madina tare da Manzan allah sira da aminci allah su tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka inda suka bar dukiyoyinsu da kuma iyalansu a can saboda cutarwa da suka fuskanta daga masharkan ƙurashawa a makka sannan kuma ansar su ne musulmin madina waɗanda suka ɗauki bakuncin muhajirun bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa ya kulla yan wantaka tsakanin dukkanin sahabban sa muhajirun da kuma wasu daga cikin ansar wato kowane daya daga cikin muhajirun yana da dan uwansa daga cikin ansar sai Aliyu dan Abu Talib shine kawai manzon Allah bai hada shi da wani daga cikin ansar a matsayin dan uwansa ba daga nan ne sai manzon Allah ya kama hannun Aliyu dan Abu Talib ya rike ya ce da shi ya Aliyu kai ne dan uwana duniya da lahira a wannan yan'uwantaka da manzon Allah ya kulla a tsakanin sahabbansa ansar sun sadaukar da dukiyoyinsu da kuma abin da suka mallaka domin kyautatawa 'yan uwansu muhajirun saboda Allah hakanan kuma wannan ya zama ɗaya daga cikin abubuwa na tarihi na musulunci wanda ba za a ta'umantawa da su ba waɗanda suke koyar da babban darasi na 'yan adamtaka wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa ya koyar da al'ummar musulmi. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 529 suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan afrilun shekara ta 1492 dolar musulunci a kasar andalus ko kuma spain a halin yanzu ta faɗi bayan faduwar tangar musulmi ta ƙarshe da ke yankin garnata kafin wannan lokacin da bayan bayanar addinin musulunci da kuma yaduwarsa zuwa kasashen asiya da arewacin afirka musulmi sun shiga nahiyar turai ta yamma daga kasar morocco ta wata mashiga da ake kira da jabal tariq musulmi sun raya wannan yanki wanda a halin yanzu ya zama kasar spain an yi manyan malaman addini da kuma malamai na sauran fannonin ilimi har na tsawon karnoni takwas a wannan yanki amma rana irin ta yau kiristocin spain tare da taimakon sauran kasashen turai suka kawo ƙarshen dole musulunci a yankin bayan da suka kwace iko da garnata a rana irin ta yau wato 25 ga watan afrilun shekara ta 1492 jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma ga tahir amiraji dauke da labarin duniya da dumi su. ga labaran duniya da farko ga kanunsu. janar bakiri a nan kasar iran ya ce masu gwagwarmaya za su dawo da yahudawan sahiyoniya cikin hankalinsu a kasar chadi kuma kungiyoyin fararen hula sun buƙaci a fito zanga-zanga tare da buƙatar a rusa majalisar sojoji masu mulkin kasar amurka tana ƙoƙarin sake farfaɗo da ƙungiyar daesh a ƙasar iraki yanzu kuma ga cikakkun labaran babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar iran manjo janar muhammad bakari ya bayyana cewa matakan da bangaren masu gwagwarmaya suke ɗauka a yanzu da nan gaba su ne za su dawo da yahudawan isra'ila cikin hankalinsu tashar talabijin ta firis tv a nan tehran ta nakalto manjo janar bakari yana faɗar haka yau lahadi kwanaki kaɗan bayan faɗuwar makami mai linzami kusa da cibiyar makamashin nukiliya ta harci ƙasar isra'ila bakari ya ce yahudawan sayoniya suna tsammanin za su ci gaba da kai hare-hare a cikin ƙasar siriya da wasu wurare da kuma cikin teku sannan ba wanda ya isa ya tanka musu ya ce matakan da aka ɗauka a cikin 'yan kwanakin da suka gabata da kuma wa'anda za a ɗauka nan gaba za su mai da yahudawan sayoniya cikin hankalinsu su kuma gane cewa suna cikin hatsari sannan ɓangaren masu gwagwarmaya a yankin za su sami nasara a kansu ko ba daɗe ko ba jima yahudan isra'ila dai sun tabbatar da cewa makami mai linzami wanda sojojin ƙasar siriya suka cilla ya faɗa kilomita talatin kacal daga cibiyar nukiliyan ƙasar wacce ake kira dimona ba tare da makamansu na garkuwar makaman linzami sun kakkaɓo shi ba ƙungiyoyin fararen hula a ƙasar chadi sun buƙaci mutanen ƙasar su zama a kan titunan kasar a ranar talata mai zuwa don nuna rashin amincewarsu da majalisar sojojin kasar wacce dan tsohon shugaban kasar idris debi wanda aka kashe a makon da ya gabata yake jagoranta shafin yanar gizo na labarai wato africa news ya nakalto max luwangar ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hulan yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa za mu hau kan titunan kasar zuwa lokacin da za a amsa kiranmu na wargaza majalisar sojojin kasar wacce muhammad idris debi yake jagoranta max ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar afirka au da su shiga tsakani don kare mutanen kasar chadi daga mulkin 'yan gidan debi har ila yau ƙungiyoyin sun bukaci gwamnatin ƙasar faransa ta cire hannunta daga cikin al'amuran ƙasar chadi ta kuma mutunta kanta ta mutunta mutanen ƙasar chadi ta bar mutanen ƙasar chadi su gudanar da harkokin siyasar ƙasarsu da kansu sojojin kasar iran sun kaddamar da sabbin ci gaban da suka samu na kayakin yaƙi wa'anda suka kera a cikin gida tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa sojojin sun samar da sabbin kayakin yaƙi wanda suka kera a cikin gida wanda kuma suka hada da sabon tsarin garkuwan sararin samaniya jirage wa'anda ake sarrafa su daga nesa da kuma wasu kayayyakin lantarki wa'anda ake amfani da su don harkokin tsaro a yau lahadi ne dai aka baje kolin sabbin kayayyakin yakin da sojojin suka samar a wani biki na musamman wanda aka gudanar tare da halartar mataimakin babban kwamandan sojojin kasar rear admiral habibullah sayyari da kuma babban hafsan sojojin kasar Burgediya janar kiomars haidari daga cikin kayakin da aka baje kolin su dai akwai na'urar rada mai gano makiya da kuma wargaza ƙoƙarinsu. na kutsawa cikin tsarin tsaron ƙasar da jiragen yaƙi da kuma jirage waɗanda ake sarrafa su daga nesa. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. mataimakin shugaban dakarun nujaba a ƙarƙashin hashdu shabi na ƙasar iraki ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka tana son farfado da ƙungiyar Da'ish a ƙasar iraki ya ce shugaban ƙasar amurka joe biden yana da wannan manufar a ƙasar iraki kamfanin dillancin labaran frat news ya nakalto nasrul shamiri yana faɗar haka a yau ladi ya kuma ƙara da cewa dole ne dukkanin dakaru da kuma jami'an tsaron ƙasar iraki su shiga aikin kaɓo ragowar mayakan da'ish a ƙasar iraki dole ne su ɗauki matakan hana sake dawowan ƙungiyar da'ish a ƙasar har ila yau mahmud arrabi'i memba a bangaren siyasa na dakarun Sa'ibu ahlil haqqi na kasar ta iraki ya ce sojojin amurka suna goyon bayan kungiyar 'yan ta'addar daesh a kasar iraki don haka ficewar sojojin amurka daga kasar shine kawai zai kawo ƙarshen kungiyar da ƙarshe labarin ya nakalto hadi al'amuri shugaban gamayyar jam'iyyu ta fatah yana cewa dole ne sojojin amurka su kawo ƙarshen mamayen da suke wa ƙasar iraki sannan babu dalilin da zai sa sojojin amurka su ci gaba da wanzuwa a ƙasar ta iraki a fagen wasanni kuma kamaru usman dan wasan dambe daga najeriya ya kare kamben gasar ultimate fighting championship 261 ko kuma ufc a takaice a dambin da aka yi a jiya asabar inda ya lallasa takwaransa na ƙasar amurka george masvidal kamaru usman ya faɗa wa jaridar africa news kan cewa ya kada abokan hamayyansa guda uku wanda hakan ya ba shi damar ci gaba da rike kambin dambe na ufc kuma zai ci gaba da inganta wasansa don karawa ta gaba Nasar da usman ya samu dai ya ɗaga darajarsa a wasan na dambe da maki irin nasu wato 19 da ɗaya sannan ya sami wasanni goma sha takwas a jere wa'anda ya yi nasara a cikinsu ya zuwa yanzu wanda kuma su ne suka bashi damar rike kambin wasan ufc a hali yanzu usman ya kammala da cewa yana son zama abin misali ga 'yan wasan damben nahiyar afirka kama daga Morocco zuwa Nigeria da Kamaru har zuwa Afirka ta kudu yana son karfafa gwiwar su kan cewa su ma za su iya. Masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla sai a gya zama domin aji shirin na Afirka a yau. Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kwadawar haka Barkanmu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da a cikinsa mukan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yin bita a kansu da majin mahangar masana wasu lokutan. A yau shirin namu da Allah zai yi dubi ne kan halin da ake ciki a kasar chadi bayan kisan idris debi da kuma takaitaccen bayani a kansa da kuma ɗansa muhammad idris debi wanda ya gaji mulkin kasar bayansa wanda yake jagorantar shugabancin majalisar sojin kasar wadda take tafiyar da mulkin kasar ta chadi a halin yanzu za mu je bayani akan shi kansa idris debi din da kuma ɗan nasa da kuma irin rawar da dukkaninsu suka taka a cikin al'amura da suka shafi tafiyarwa a kasar ta chadi sai a biyo sannan hankali a cikin shirin a ranar talata da ta gabata ce dai aka sanar da mutuwar tsohon shugaban kasar ta chadi idris deby wanda ya samu raunuka a wani gumurzo da aka yi da 'yan tawayen arewacin kasar wanda kuma sojojin kasar ne suka sanar da mutuwar tasa a ranar talata da ta gabata an gudanar da jana'izar sa a ranar juma'a ne tare da halartar shugabannin kasashe daban-daban waɗanda suka hada har da shugaban kasar faransa emmanuel macron wanda ya bayyana a wajen jawabin da ya a lokacin gudanar da jana'izar cewa faransa ba za ta taba zura ido akan duk wata barazana akan kasar chad ba daga cikin kasar ne ko daga wajenta hakan kuma emmanuel macron ya bayyana juyayensa dangane da kisan idris deby wanda ya bayyana shi a matsayin amini kuma abokin aiki ga gwamnatin faransa inda ce faransa za ta ci gaba da yin aiki tare da kasar chadi a dukkanin bangarori an haifi idris debi a garin fada wanda yake arewa maso gabacin kasar chadi a shekara ta 1952 bayan kammala karatun digiri ya shiga makarantar soji wadda take birnin injamina fadar mulkin kasar ta chadi bayan kuma ya tafi kasar faransa domin ci gaba da karatu a bangaren sojin sama a shekara ta ya samu shaddar kammala karatu ta ƙwararren soja matuƙin jirgin yaƙi a shekara ta 1979 ya koma a ƙasar chadi inda haɗa kai da hussein hebri suka yi wa shugaban ƙasar na lokacin tawaye sannan ya taimaka wa hussein hebri wajen tumɓikewa da kuma kawo ƙarshen gwamnatin ƙasar ta chadi a shekara ta 1982 wanda hakan ya sa shugaban ƙasar na lokacin ya tsere zuwa ƙasar algeria daga lokacin aka ƙara wa idris debi matsayi a cikin rundunar sojan kasar chadi zuwa kanar sannan kuma a shekara ta 1983 ya zama mataimakin babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar chadi a shekara ta 1985 ya sake komawa ƙasar faransa inda ya ci gaba da ƙarin karatu da kwasa-kwasai a makarantar sojoji a shekara ta 1986 ya dawo ƙasar chadi daga lokacin kuma shugaban ƙasar na lokacin hussein hebrew ya naɗa shi a matsayin babban mai bashi shawara akan harkokin tsaro idris debi ya jagoranci wani juyin mulki a cikin shekara ta 1989 amma bai nasara ba daga lokacin sai ya tsere zuwa kasar sudan daga can kuma ya koma kasar libya shekara ɗaya bayan haka ya samu taimako daga mu'ammar gaddafi na libya da kuma gwamnatocin faransa da sudan inda ya sake dawowa da ƙarfinsa daga lokacin ne kuma kungiyarsa ta 'yan tawaye wato patriotic salvation movement ta kawo farmaki a kan birnin injamina kuma ta mame birnin tare da kwace iko da shi kuma ta hambar da gwamnatin hussein hebrey daga mulki a shekara ta 1991 da aka sanar da idris debi a matsayin shugaban kasar chadi bayan kwashe wasu shekaru idris debi yana mulkin kasar chadi a matsayinsa na soja ya kuma mai da akalarsa ga harkoki na siyasa inda ya nasara a karan farko a zaben da aka gudanar a kasar a shekarar ta 1996 bayan an kaddamar da tsarin mulki wanda ya baiwa jam'iyyu da dama tsayawa takara an sake zabensa a shekara ta 2001 sannan kuma a zaben rabgardama wanda aka yi a watan yuni shekara ta biyar wanda ya soke dokar wa'adi biyu ga shugaban kasa kuma ya baiwa idris debi damar sake tsayawa takara shugaba david ya yi nasara a watan yuni shekara ta 1996 a shekarar 2001 idris david ya ƙara lashe zaɓe a shekarar 2005 ne dai ƙasar ta tsunduma a cikin yakin basasa a tsakanin musulmi da kirista a shekarar 2006 ne aka yunkurin juyin mulki ta hanyar harbo jirgin idris david amma hakan bai nasara ba a ranar 8 ga watan agusta ne kuma aka kara rantsar da idris debi a matsayin shugaban kasar chadi shekara ta 2006 an sake rantsar da shi a wa'adi na hudu a watan afrilun shekara ta 2011 bayan ya samu gagarumin jayi a babban zaben ƙasar kuma a farkon wannan shekarar ne aka sake yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar ta chadi garan bawul tare da mayar da tsarin wa'adi biyu ga shugaban ƙasa ya rantso ci gaba da mulki a karo na biyar ranar 8 ga watan agustan shekara ta 2016 idris debi ya mutu ne kwana guda bayan kwarekwaren sakamakon da aka fitar ya nuna cewa shi ne lashe zaben da aka gudanar a farkon watan afrilu nan da muke ciki na shekarar 2021 inda yake da nufin ci gaba da mulki a karo na shida a shekarar ta 2020 dai majalisar dokokin kasar shadi ta amince da wata doka wadda ta kara wa idris debi itno girma daga janar zuwa mukamin marshal wanda shine mukamin da ya fi kowane a tsarin aikin soji wannan ƙara mukami dai ya biyo bayan gwagwarmayar da 'yan ƙasar ta chadi suke ganin cewa shugaban ya jagoranta zuwa filin daga domin yin artabu da mayaka masu ikirarin jihadi a ƙasar tare da tura sojojinsa zuwa mali da kuma najeriya irin wannan mukami ne dai marigayi idi amin na uganda da kuma sai su seko na zayar kuma jan bedel bukasa na jamhuriyar afirka ta tsakiya suka rike bayan mutuwar idris daibe jim kaɗan rundunar sojan ƙasar ta cadi ta sanar da kafa majalisar soji wadda za ta jagoranci ƙasar tare da sanar da rusa gwamnati da kuma majalisar dokoki da kuma jingina yin aiki da kundin tsarin mulkin ƙasar inda kuma sojoji suka sanar da cewa ɗanɗan idris debi janar muhammad idris debi ne zai jagoranci wannan majalisar ta soji an da ya haifi janar muhammad idris debi a shekara ta 1983 ana masa lakabi da muhammad kaka saboda a hannun kakarsa ya taso kaka dai na nufin mahaifiyar uba ko kuma mahaifiyar uwa a larabcin chadi muhammad idris debi ya shiga makarantar soja a chadi tun a shekarunsa na ƙuruciya bayan kuma ya tafi kasar faransa domin ci gaba da karatu a bangaren ayyukan soji bayan dawowa gida ya shiga makarantar manyan sojoji a kasar ta chadi bayan kammalawa kuma aka ba shi matsayi a cikin manyan jami'an soji na musamman a kasar a shekarar da shida ne dai ya fara karin batta na farko da mayakan 'yan tawaye a lokacin da suka shigo birnin 'yan Jamina kuma suka killace fadar shugaban kasa hakanan kuma ya taka rawa a gwamnatin da sojin chadi suka yi a lokuta daban-daban a lokacin da yake cikin aikinsa a shekarar 2009 muhammad idris debi ya halarci yakin da aka fafata da wani dan uwansa timam irdemi wanda dan yayan idris debi ne da ya yi tawaye muhammad idris debi ya fara yin suna ne a cikin kasar chadi da ma wajenta a lokacin da ya jagoranci rundunar sojan kasar wajen yaki da 'yan tawaye a arewacin kasar mali inda anama ya taka gagarumin rawa a fafatawar da sojojin chadi suka yi da 'yan bindiga a cikin kasar ta mali a cikin shekara ta 2018 aka ƙara masa matsayi zuwa manja janar shine mai kula da bangaren tsaro na fadar shugaban ƙasa har zuwa lokacin mutuwar mahaifinsa sannan kuma yana da matuƙar fada a ji a wajen ayyuka waɗanda suka shafi kula da kayan yaƙi na sojin ƙasar muhammad idris debi ba shi da wata ƙwarewa dai wajen tafiyar da harkoki na gwamnati amma duk da haka dai shine zai jagoranci gwamnatin rikon kwarya karkashin majalisar soji har tsawon watanni goma sha takwas masu zuwa a cewar mai magana da yawurin dana sojin kasar ta chadi babban aikin majalisar rikon kwarya da muhammad yake jagoranta a halin yanzu shine kare martabar kasar ta chadi da kuma tabbatar da tsaro a cikinta masana harkokin siyasar kasa da kasa dai sun yi imanin cewa har yanzu dai bata canza zane ba a kasar ta chadi domin kuwa salon siyasar idris debi ne zai ci gaba da tafiyar da kasar kasantar cewa manyan makarabansa su ne dai za su kasance tare da dan nasa wanda zai jagoranci kasar kuma a bisa wannan tsarin ne za a shirya zabuka a kasar bayan shekara guda da rabi duk da cewa dai ba a san niyyar muhammad idris debi ba dangane da makomarsa a cikin harkokin siyasa a kasar ta chadi. To jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci sai idan Allah haɗa mu a saduwa ta gaba za a je mu ɗauke da wani jigon. Kafin wannan lokaci ni Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. ga abdulkadir mubarak dauke da tafsirin alkur'ani mai girma assalamu alaikum daga nan radio hausa boh tehran muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na ramalana na wannan shekara ta 1442 hijiriya wato 2021 miladiya muna roƙon allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar muku da shi.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 sha allahu yau ma za mu dora daga inda muka tsaya a jiya da dare za mu ci gaba cikin yarda allah أعوذ بالله

tsarkake sunan ubangiji da madaukaki wanda ya halicci sannan ya daidaita ta wallahi wanda kuma ya warwada abubuwa sannan ya shirya da su والذي أخرج المرعى وانهما يفتر دمك يا يا يا فجعله to ubangiji subhanahu ta’ala a cikin wannan sura suratul a'ala ya fara ne da cewa sabbi hisma rabbikal a'ala wato manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji yake magana da shi yake cewa ya kai manzonmu muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka tsarkake sunan ubangijinka daga dukkan wasu siffofi na ababen halitta wannan shine abin da allah subhanahu ta'ala yake ishara zuwa gare shi sabbi hisma rabbikal a'ala domin shi ubangiji subhanahu ta'ala sunansa maɗaukaki ne saboda haka to ka tsarkake wannan suna na ubangijinka daga dukkan wasu siffofi na ababen halitta domin shi Allah subhanahu ta'ala a sama yake da dukkan duk wani abu da dukkan wani mutum da dukkan wani abu da zaka iya sawarawa ko ka yi kiyasi a kwakwalwanka to ubangiji subhanahu wa ta'ala a sama da wannan abu yake kowane abu ne duk wani abu da zaka iya tunaninsa a zuciyanka ko ka sa shi a kwakwalwanka ko ka yi kiyasinsa to ubangiji a sama yake da wannan saboda haka ka tsarkake shi wannan ubangijin karka kuskura ka ba shi siffa ta wani daga cikin ababen halitta tunda Allah ta'ala a wata sura ma a wani guri a wani ayin yana cewa laisa ka mithlihi shayi babu kwatankwacinsa wani abu kowane irin abu ne to babu kwatankwacin ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa ubangiji ya fara a wannan sura suratul ala da yin khitabi magana ga manzo magana da rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ya tsarkake ubangijinsa daga dukkan wasu siffofi na ababen halitta ina waɗanda suke yin wani abu suke ƙoƙarin bawa Allah wasu siffofi na ababen halitta ka ji sun ce wai Allah ta'ala yana da al'arshi yana zaune a kan al'arshinsa a sama ta bakwai wannan wani abu ne irin na sarakunan duniya su ne masu zuwa suna da wani katuwar kujera a wani guri a fada wanda za su je su zauna ga ainihin ana musu fadanci irin wannan siffofin na ababen halitta bai kamata a ba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ya kamata ne mu fahimci ko da Allah ta'ala ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa ubangiji ar-rahmanu ya daidaita akan al'arshi ba fassara za a yi na cewa wai wannan daidaito na allah ta'ala kwatankwacin yadda sarakunan duniya suke daidaito a fada akan karagal mulki mulkinsu su irin wannan ne ba ubangiji subhanahu ta'ala ga shi yana gaya wa annabinsa ya tsarkake shi daga dukkan wasu siffofi na ababen halitta wannan kuskure ne babba a bawa Allah irin wannan siffa na ababen halitta abin da ake nibi da arrahmanu alal arshistawa shine ubangiji yana daidaito akan tafi da tadabirin duniya baki ɗayanta al'arsh nan ba wani abu ne na karagar mulki ba ko gadon mulki ko kujerar mulki wanda Allah ya zauna a kai zama sai mutumin da yake ko kuma wani wanda yake da wato zaka iya cewa fikal yana da yana da wani nauyi yana da wasu hajami kenan ubangiji bai da hajami ba ainihin jauhari ba ne wanda zaka bashi hajami har ya zo ya cike wani gurbi ya zauna akan wani guri ubangiji laya hata jo ila shay'in yattaki walai baya bukatan wani abu da zai zo ya dogara a kansa balle wata kujera ko wani karagar mulki saboda haka wannan makurin ya ishi mutane waɗannan da suke neman bawa Allah siffofi na ababen halitta su kasance sun shiga taitayinsu ba haka Allah ta'ala yake a cikin al'amura na tafi da mulkinsa ba ubangiji yana ba da wannan umarni ga rasulullah sabbi hisma rabbikal a'la ka tsarkake ubangijinka maɗaukaki a min kulli shay'in a alamin kulle sifatin duk wata siffa allati ta ta'allak bi sifatil makhluqin Allahu a'la min hadhihi sifa saboda haka duk wata siffa da take kwatankucin siffa ta ababen halitta ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗaukaka da irin wannan siffa ɗin saboda kada ku dinga ba wa Allah siffa irin siffofin ababen halitta abinda Allah ya hana kenan masu cewa allah yana saukowa daga saman bakwai kusan alfijir in ya kusa ketowa wai yana cewa ina masu roƙo na an amsa musu to ubangiji subhanahu ta'ala sai ya sauko sannan zai nemi amsa wa mutane wani abu da suke bukata ba shi da aiki sai dai ya sauko to in saukowa yake yi dab da alfijir wani alfijir din zai sauko da shi saukowa alfijir watakila a afirka alfijir din da zai kasance a wannan lokaci a wasu guraren dare ne to in ya sauko alfijir din misali najeriya wanda kenan ya zo ya amsa wa bayi masu roƙonsa daga nan kuma sai tashi tafi indonesia kenan ko shi kuma a lokacin watakila bayan awa biyu ne sannan alfijir zai zo daga nan ya tashi tafi america da kenan ya zama ba shi da aiki kenan sai dai ya shiga nan ya je nan wannan siffan da ake ba wa allah babban ganganci ne ga musulmai masu ɗaukan ubangiji suna bashi irin wannan sifa wai yana saukowa ko kuma wani abu na shirme na ban mamaki da suke cewa wai ubangiji zai ɗauki kafarsa ya sa a cikin wuta saboda Allah yana cewa da wutan yana magana da ita halim tala'ati shin kin cika bayan an sa 'yan wuta a cikin wuta sun konu an cusa su a ciki Allah ya ce da wuta kin cika halim tala'ati wai sai wuta ta ce halmin mazid akwai ƙari ne wato bata cika ba wai a irin waɗannan masu wannan fasarar ta shirme wai sai Allah ya ɗauki sa wai isa a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin waɗannan abubuwa ɗin suna ƙasƙantar da izza ɗin ubangiji allazi huwa a'ala min kulli makhluqin dukkan wata sifa da kake tsammani ubangiji ya shige wannan sifa din in dai sifa ce ta ababen halitta saboda haka Allah ta'ala a cikin wannan yake gaya manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka tsarkake ubangijinka daga dukkan wasu siffofi na ababen halitta domin shi a'ala ne min kulli ahadin shi madaukaki ne akan dukkan wani mutum wata saurin ko kuma wani abu da za ka iya wa a kwakwalwanka wa kiyasin ko kuma wani abu da za ka iya kiyasi da shi to ubangiji a alamin hada sannan ubangiji shi maɗaukaki ne ya girmi dukkan wani wanda za ka iya shirka da shi ka ɗauka ka kwatanta shi da Allah ta'ala ka misalta shi da ubangiji suna ta'ala ubangiji a alamin hu wannan abun a fili yake ko a ɓoye to Allah subhanahu ta'ala ya girme shi ya kuma ɗaukaka akan wannan abu da kake magana a kai. To masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi anan za mu yi ban kwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. kisoshin rayuwa tare da tahir amin raji Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka Barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. adala masu sauraro kissar mu ta yau ita ce mai suna haƙƙin mahaifiya kisar tana magana dangane da zakariya dan ibrahim wanda ya daɗe yana ƙaunar addinin musulunci duk da cewa iyayensa mahaifi da mahaifiyansa da sauran danginsa duk kiristoci ne sai dai hankalinsa yana faɗa masa cewa ya karbi addinin musulunci don haka da ƙarshe dai duk tare da adawar da iyayensa suke yi da addinin musulunci ya shiga addinin musulunci kuma ya faɗa kalmar shahada ana nan sai lokacin hajji ya zo sai zakariya ya yi tanadin aikin hajji na wancan shekarar kafin ya kama hanyar makka daga birnin kufa ya yada zango a madina inda ya haɗu da imam jafar ibn muhammadin sadiq alaihi salam limami na shida daga cikin limamin masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya faɗa masa yadda ya musulunta duk da cewa iyayensa kiristoci ne kuma ba sa son ya musulunta imam sadiq alaihi salam ya ce masa me ya jawo hankalinka zuwa addinin musulunci sai zakariya ya ce ina iya cewa zancen Allah a cikin alkur'ani mai girma ita ce ta ja hankali na zuwa wannan addini inda Allah yake faɗa manzonsa kuma kamar wancan mun aika wani ruhi zuwa gare ka daga gare mu baka kasance ka san abin da yake littafi ba ko abin da yake imani kuma amma mun sanya shi wani haske ne muna shirar da wanda muke so daga cikin bayinmu game da shi kuma lalle kai hakika kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya cikin suratu shura aya ta hamsin da biyu da jin wannan sai imam sadiq alaihissalam ya ce masa na shaida da gaskiya allah ya shiryatar da kai sannan ya ce har sau uku yana masa addu'a ya ubangiji kai da kanka ka kasance mai shiryatar da shi daga nan sai ya ce masa ya kai ɗana a halin yanzu ka tambaye ni duk abin da kake so sai matashi zakariya ya ce mahaifi da mahaifiyata da dingi na duk kiristoci ne mahaifiyata ta makance ina tare da su dare da rana a dole ne in ci abinci tare da su me zan yi a irin wannan halin sai imam sadiq alaihi ya tambaye shi suna cin alade ne sai zakariya ya ce ba sa cin alade ya dan manzon Allah sallallahu alaihi wa ba sa ma taba shi sai imam sadiq alaihi ya ce masa babu wata matsala wajen rayuwa da su sai ya kara da cewa ka kula da lafiyar mahaifiyarka ka tausaya mata matukar tana da rai idan ta rasu kada ka miƙa gawarta ga wani ka ɗauki ɗawainiyar bizne gawarta da kanka sannan kada ka gaya wa kowa ka haɗu da ni sannan nima zan je maka da yardan Allah za mu haɗu amina amina ɗin sai matashin nan ya je neman imam sadiq salam ya je ya ga yadda mutane suka yi cunkoso a gabansa suna masa tambayoyi yana amsawa zakariya yana sauraron amsoshin da imam sadiq salam yake bayarwa a cikin nutsuwa aikin aikin hajji ya kare zakariya ya koma gida kufa ya fara kula da mahaifiyarsa fiye da kafin musuluntarsa don kiyaye nasihar da imam sadiq alaihissalam ya yi masa yana bata abinci da kansa sannan yana kula da kayanta da sauran jikinta wannan sauyin da ya samu a halayensa bayan ya dawo hajji ya jawo hankali mahaifiyarsa inda wata rana tana ce masa ya ɗana da can a lokacin da kike bin addinin mu baka kasance ce kana kyautata mani kamar bayan shigar ka sabon addinin nan ba kamar babu bambanci tsakanin addininka da addinin mu ka fi tausaya mana bayan shigar ka sabon addini sai zakariya ya ce ya mama wani mutum ne daga dingin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in yi haka sai mahaifiyar ta ce shi ma annabi ne sai ya ce a'a shi ba annabi bane amma shi dan annabin Allah ne sai ta ce ina tsammanin shi annabi ne don annabawa ne kawai suke bada irin irin wannan nasihar zakariya ya ce babu mama babu shakka shi ba annabi ba ne amma shi dan annabi ne don gaskiya ita ce babu wani manzo wanda zai zo bayan muhammad sallallahu alaihi wa wasallam sai ta ce ɗana wannan addinin naku yana da kyau ya fi dukan sauran addinai ka faɗa mani addinin naku daga nan sai zakariya ya faɗa wa mahaifiyarsa shahadataini wato babu abin bauta da gaskiya sai allah ko muhammadu manzonsa ne sallallahu alaihi wa sallam da haka kuma mahaifiyar mahaifiyarsa ta zama musulmi sannan ya koya mata yadda ake salloli da haka ta yi sallah ta farko wato sallar azahar da kuma la'asar da haka kuma da yamma ta yi ta sami damar yin salloli magariba da isha'i kamar yadda ya koya mata can cikin dare sai mahaifiyarsa ta shiga wani hali na rashin lafiya mai tsanani ta kira ɗanta zakariya ta ce masa ka ƙara sake faɗa mani abin da ka faɗa mani dangane da addinin nan sai ya sake faɗa mata kalmar shahada da sauran cikaci cikin addinin musulunci ta sake nana ta su sannan kafin gari ya waye sai ta ce ga garin kunan da safe musulmi suka taru don yi mata sallah amma ɗanta ne ya yi mata sallar sallar bayan an kammala sauran ayyuka na wanka da kuma likabaninta. ƙarshen kissar mu ta yau kenan masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma ga amsoshin aƙida wanda dr abdulkadir mubarak zai gabatar amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين جماعة سعروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكين وانا شرنا مونا أمسوشن أكيد المسلمين شرين دا أتكين سكوكي أيكم وانا تنبيوي دنجني دا الأمر دا سكشافي أكيدا موكما تنير دا الله mu samo muku amsa da ta shafi wannan tambaya da kuka yi mu bayyana muku to idan masu sauraro na bibiye da mu muna nan har yanzu a tambayar da wani bawan Allah ya yi dangane da kaza da kadar kuma mun yi kokari mun bayyana ma'anar kaza da kadar din kamar yadda ya nema muka kuma shiga ma hatta inda ma'anar kaza da kadar din ta zo a cikin alkur'ani a ayoyi daban-daban to insha Allahu za mu yi kokari mu ga cewa wannan kaza da kadar ɗin akwai tafsiri daban-daban da aka yi a kansu wato na ce tafsiri wato inda aka bayyana ma'anoninsu da mafuhum ɗinsu abin da ake nufi da su da yadda ake fahimtar su da yadda suke da tasiri a fahimta ɗin wajen ayyukan bayi misali akwai ma wani hadisi domin mu sake fahimtar me ma'anar kaza da kadar ɗin da aka ɗauko daga imam sadiq alaihi salam yake cewa inna allaha lalle ubangiji subhanahu wata'ala idza arada shay'an a lokacin da yake nufin zai yi wani abu kaddarahu sai ya kaddara masa wannan abu sai ya yi wani abu na sanya masa haddi ya nuna cewa to yana so ya yi nufin ya samar da abu kaza wannan idan ubangiji yana son samar da wani abu abin da yake fara yake nan kaddarahu fa'iza kaddarahu bayan ya kaddara wannan abu ya sanya masa wasu iyaka da haddodi sai kuma imamu yake cewa fa'iza kaddarahu qadahu a lokacin da ya gama kaddara shi sai kuma ya ainihin sanya shi akan cewa to lallai abun nan lallai yana so ya hukunta yiwuwarsa Allah Ubangiji wa ta'ala bayan ya gama wannan sai kuma imam yake cewa fa'iza qadahu amdahu bayan ya riga ya samar da cewa lalle yana so ya fito da wannan abu to amdahu amdahu din nan kamar kurin to a lokacin ne zai fito da shi waje kurin ya riga ya samar da shi kenan to waɗannan hadisai suna nuna mana yadda marhala kan marhala da farko ƙaddarahu na biyu qadahu na uku amdahu waɗannan hanyoyin da Allah ta'ala yake bi ya samar da abubuwa kenan saboda haka wannan ma ya sake fito mana da abin da za ka iya cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu da yake so ya samar yana bin shi ne yana samar da shi ne bisa tsari na musamman to idan muka dawo kan hakikanin mafhum ko kuma me ake nufi da kaza da kadar a cikin al'amura da ya shafi ayyukan bayi to akwai wato zaka iya cewa makarantu na aƙida daban-daban waɗanda suka zo da fahimta mabambanta a cikin al'amura na ƙaza da ƙadar dinnan yanzu misali idan muka ɗauki makarantar aƙida ta farko wadda za ka iya cewa da ita makaranta ce ta ahlul hadith ma'abuta hadisi da hambalawa wanda su waɗannan gaba ɗaya ahlul hadis ɗin da hambalawa su ne ake tattarawa a kiransu da asha'ira waɗanda suke bin ashariya mafi yawa ahalus sunna da daman su akan waɗannan abubuwa suke tafiya akan ashariya suke tafiya dangane da al'amura na kaza da ƙazar, sai suke kawo waɗansu tafsirai waɗansu bayanai waɗansu fahimtoci da ya shafi wannan abu na kaza da kadar ɗin kamar misali inda shi kansa kamar yadda shi kansa ahmad bin hanbal ya ainihin hakaito dangane da al'amura na kaza da kaza abinda yake cewa shine ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta al'amura dangane da bayinsa wato abinda yake so nuna mana shine allah subhanahu wata'ala ya hukunta duk yadda mutum zai kasance da duk abin da zai yi a rayuwarsa da dukkan wasu abubuwa da zai kasance a cikin tasarrufin shi tashinsa faduwarsa yinaninsa cekacen yi kaza duk wannan a shi wannan tafsirin na ahmad bin hanbal yana nuna cewa Allah ya riga ya kaddara ya hukunta ya kuma wato yanke wa mutum abubuwan da zai zo yi to a abin da yake so ya nuna mana sai ya ci gaba da bayani yana cewa saboda haka babu wani mutum da ya isa ya saba wa wannan abin da Allah ya hukunta na kaza irin nan wato Allah ya riga ya yi kaza shi kuma dan adam bai isa ya saba wa wannan kaza din ba saboda haka wani abu da dan adam zai yi babu abin da zai iya yi wanda zai saba wa abin da Allah subhanahu ta'ala ya riga ya yi kaza dinsa zai faru saboda haka duk inda ya kai duk abin da ya yi dole dai ya dawo ya bi abin nan dai da Allah ya kaddara masa to kenan a cikin al'amura din shi bayani wannan ba shi yake bayani da kansa ba wanda babban mutum ne a cikin wannan aƙida ta asha'ira kuma wannan bayanin da nake karanto mana ko kuma nake bayyana mana ina karanto shi ne daga cikin littafinsa mai suna as-sunna wanda shi ahmad bin hanbal din ne ya rubuta shi za ku samu wannan bayanin a shafi na 44 zuwa na 54 duk yayi wannan bayani bayana saboda haka yake nuna cewa abin da Allah ya riga ya yanki ga dan adam shi zai yi saboda haka kaga kenan idan mutum ya kasance mashayin giya ko kuma barawo mai sata ko kuma mutum ya zama mai kashe mutane duk ya zama dan fashi gashi nan duk waɗannan abubuwan da sauran laifuffuka daban-daban to abin da wannan bayanin nashi yake nufi to wani abu ne da aka kaddara masa an riga an kaddara masa wannan an yanke masa cewa wannan kaza da kadar ne a kansa haka zai kasance a rayuwarsa wannan kuma fi sabilillah shine kusan abin da aka ji mutanenmu a cikin eh, wurarenmu daban-daban suna irin wannan magana in an ga wani yaro ya zama gashi nan ya zama tantiri yana yin abubuwa na rashin da'a sai ka ji ana cewa to ya za a yi haka Allah ya yi shi ka ji mutanen ma haka suke faɗa to irin wannan aƙida ce kenan ta wannan ash'ariya din sai a ce wai haka Allah ya mutum saboda haka irin wannan kenan kamar yadda shi wannan Ahmad bin Hanbal yake bayanin kenan mutum ya je ya sha giya ya yi sata ya wannan to wannan wani abu ne na qada an riga an kaddara masa abubuwa an hatimin abubuwan haka zai kasance a rayuwarsa saboda haka mutum ma ba shi da 'yancin ya zo ya tambayi Allah ko kuma ya kasance ya yi wani abu na nuna cewa shi bayan da za a yi zama haka domin haka aka kaddara masa kuma tun da an kaddara masa to haka zai kasance a rayuwarsa to wannan sai suka kafa hujja masu waɗanda suke da wannan aƙidar wai suna cewa wai Allah ma ya faɗa la yus'alu amma ya fa'alu wa hum yus'alun shi ubangiji ba a tambayarsa dangane da abubuwan da yake aikatawa bayi ne ake su to wannan yana daga cikin abin da su waɗannan mutane suka gina wannan akida ta su akai waɗannan kenan na ash'ariya to kaga inda suka fassara ma'anar qada a cikin tunanin su sannan suke ci gaba kamar yadda kuma wani bayani shi kuma shi bagdadi a littafinsa ya ɗauko wani bayani daga jahan bin safwan shi ma daga cikin waɗannan mutane na ashariya masu irin wannan tunanin shi yana cewa ne babu wani aiki da za a iya aikatarwa ko mutum zai aikata shi kowane irin aiki ne ba tare da cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi ne ya ba wa ɗan adam damar yi wannan aikin ba to amma ba akwai fa ma'ana ba nan duk wani aiki da ɗan adam ya yi saboda haka Allah ne ya sanya shi wannan aikin shine har yake cewa hatta wani abu wanda yake ɗan adam zai iya yin sa na abubuwan da suka sabawa muru'a ko kuma wasu abubuwa ma waɗanda suke akwai ƙarairayi a ciki saboda haka in ma mutum ya zo ya ce zai iya yin wani abu wanda ba haka aka kaddara masa ba to ƙarya yake babu wanda zai yi abin da ba kaddara masa shi aka yi ba wannan ya zo a littafin alfirak wannan shine wani littafi ne da ya rubuta shi alfirak bayan alfirak na abdulkadir al-baghdadi shi ya rubuta wani littafi za ku samu wannan bayanin a shafi na ɗari da goma sha biyu to menene wannan magana magana ce ta ban mamaki waɗannan yadda suke fassara al'amura na kaza da ƙadar ɗin nan wanda allah ta'ala yake yi saboda haka suna ƙoƙari ne su tafi da wani bayani mara tushe wanda yake babu ilimi a cikinsa wannan bisa wannan fahimta tasu domin abin da zai biyo baya hakikatan shine cewa dukkan wasu laifuffuka da wasu abubuwa na sabo da ɗan adam zai yi ko menene zai yi to wannan aikin ya zama allah ne ya yi shi kenan Tun da Allah haka ya riga ya kaddaro masa haka Allah ya yi shi tun fil azal abinda ma'anar wannan bayanin nasu yake nufi kenan kuma tun da komai ya koma ne zuwa kaza da kadar na Allah Allah ne yake kaza yake kadar din duk wasu abubuwa to kenan dukkan wasu abubuwa da dan adam ya yi ya zama ana tilasta shi kenan Allah ya tilasta mutum kenan ya zama shi yake abun duk da Allah ya suke so kurin shi za ka yi to a nan kenan dan adam ba shi da wani tasiri na ayyukan da yake kenan ma'anarsa kenan abu na uku da za mu fahimta shine tun da Allah subhanahu yana tilasta dan adam ya yi waɗannan abubuwan to taklifin da Allah yake son mutum ya yi ya ce kuma in mutum bai yi wannan taklif din ba zai azabtar da shi kamar Allah ya ce ka yi azumi sai ka ƙi ka yi sallah ka ƙi gashi nan abubuwa to kenan tun da ka ƙi to ashe tun da ƙaza ne da ƙadar an riga an yi maka Allah ya yoka tun fil azal ba za ka yi sallah ba kenan Allah ya yoka tun fil azal ba za ka yi azumi ba kenan to menene hikima din kuma ranar kiyama Allah ya maka hisabi balle ma ya sa ka a jahannama tunda ayyuka din gaba daya Allah ne yake su kano an tilasta mutum ne an dora shi akan kaza da kadar din kenan in wannan ita ce ma'anar kaza da kadar to akwai matsala to wannan fa hakikatan wannan bayanin shine akan abin da da dama waɗanda suke bin wannan aƙida ta ash'ariya akanta suke wannan shine mafhumin su wannan shine cewa dan adam komai nasa duk abin da yake yi an yi riga an masa kaza da kadar ne akan sai ke tafiya to a takaice wannan wani bayani ne na fahimta ta wannan makaranta ta ashariya to in Allah da ashirinmu na gaba akwai sauran makarantu guda biyu da su kuma za mu bujiro da yadda suka fahimci kaza da kadar din domin mu kwatanta su mu ga wacece akan daidai wacece ba akan daidai ba to amma saboda lokaci za mu tsaya nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To Tahir Amin Raji ya dawo dauke da labarin duniya a takaice. janar bakiri a nan kasar iran ya ce masu gwagwarmaya za su dawo da yahudawan a cikin hankalinsu a kasar chadi kuma kungiyoyin fararen hula sun buƙaci a fito zanga-zanga tare da buƙatar a rusa majalisar sojoji masu mulkin kasar amurka tana kokarin sake farfado da kungiyar daesh a kasar iraki da haka muka bi kashin abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar sai dai kafin mu karkare muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu.